matsalar da kamfanin samsung ya samu na wayar galaxy note 7 ya kai shi ga gurfana gaban kotu wasu mutane da suka sayi wayoyin wanda daga baya aka janye saboda suna kama da wuta suna fashewa sun yi ƙara kamfanin mai kera kayayyakin fasahar a amurka wannan shine karan farko da gungun mutanen da suka sayi wayoyin suka shigar da ƙara kotu mutanen da suka mallaki wayar note 7 suna buƙatar kamfanin ya gyara ko ya musu musayar wayoyin ya kuma ƙara tsawon kwanakin da idan wayar ta samu matsala kamfanin zai gyara ko ya yi musanya samsung wanda ya dakatar da sarrafa wayoyin na note 7 a makon da ya gabata ya faɗa wa mutane da suka mallaki wayoyin da su yi jiran kwanaki ko makonni kafin a musanya musu wata wayar kafin nan mutanen da suka ɗauki bashin wayar daga wasu kamfanonin sadarwa suna ci gaba da biyan kuɗin wayar a duk wata kasancewar ba za su iya amfani da wayar ba kamar yadda koken da suka kai kota akan ofishin kamfanin samsung da ke amurka wanda yake a jihar new jersey yake faɗa yanzu haka dai an haramta ɗaukar wayar note 7 cikin jakankunan matafiya a jirgin sama a amurka a makon da ya gabata ne aka ce duk matafiyin da ya ƙoƙarin ɗaukar wayar note 7 cikin jirgi za a ƙwace ta kuma a ci tararsa. Bye.